من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع غير قوة watan biyu hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarshen sunayensa. Muna nan cikin littafi a amalul qulubi shafi zai kama ɗari biyar da talatin da tara. matashiya kuwa ta'aqubul laili wan nahar da ji wannan kaga tsabaran rububiyya ce wanda shine yake jera daren yake biyo rana da dare yakan biyo daren kuma da rana sashi na bukatan sashi har illa masha Allah na'am wa alaikum salam نعم مم. لا يكاد البصر بصر لهم لا يكاد البصر يدركها إلا بعد تهديد تهديده كيف يقوى كيف يقوى كسره wajen fi zabuhu min makarrihi ba mu son abun da aka jero ba amma dai ido baya ko kusa da ganin ha ko baya kusa da gani ubu da zai ce illa ba'da tahaddithihi sai bayan ya taifafa ya kura to in kuwa ka ne kaifa ya kawa kasar ya za ya iya karya shi wajen hizabuwa a tsigo shi daga inda yake min makarrihi wa markazihi ila ago ila waye ila ko? ila fawqi thumma yansarifu fi ba al ga ita ta yi wa? to rabbi lalami na'am hmm? eh za ka ce litilka samara ba'ifa ko litastajinna bihi من الجنان أولو اللقى لتستجن به من الحر كما تستجن من الجنان yau ɗin dai ga manan masha Allah ta aqubul laili wan nahar eh ya kai kuma takwas takwas ko to faɗi hmm? بين آه، بين تراها كما لكو حقما قائما عاريا لا تسوة عليها إذا كسرها ربها تندينا وأحسن الخالقين الله كنه بين آه، بين تراها كما كلم تهلكا حقبا إتني غشي قائما عاريا لا كسوة عليها إذا كسها تجعل البيت ربها وخالقها من الزهر يعني أحسن كسوة جاءها مطينا نما يشجع تفاقي ما أن يا جيتا كوي ما يكيبوتو دونا دو دونا كن هكذا يروني عيد ثم سلبها sai kuma ya cire shi yau idan ka je gonan masallaci yau ko gobe ko jibi za ta baka sha'awa masarar nan ta afa ake irin wancan tsiran da ta faru ta taso kanta tsaya ta sha taki to abin da ban gani ba an ce an lifte ta da shayi in ta sha shayi ta sha shayi da wurin ciyawo don ka ganta za ta baka shawa to ka ko bayan watanni nan gaba za gani kana ta ballanta ba mai ce ma bari kana bana. shi ne eh ba na ba gona shayi ba shayin ta ma mai tsada sai hmm? eh, su ma lifton musamman lifton har ta wata har da turanci ma turanci ma aka farfaro zuwa hausa tana shan shayi sosai sau shi kenan me matsala ne tukuna takanas eh? idan yi da fure da za ka ga ban san yadda me yake tsirowa ba kashu ike tsirowa ba amma mangoro ai zaka za ka ganshi ko ike ma wani sai ya kaɗe gaba ɗaya irin su gawo irin su waye ruwa ba ta katar na kaɗe ita ma hmm? tanya kaɗanya wata na kaɗe ko ta kuma ƙwarangwal to kaga a ƙarshe sai ga wata rana ta yi lip lip sai ga kufai eh, a cikin ta gane wani ce fitira ce yanzu hmm? masalah yanzu an je in an je eh, nan gaba na ake ba yawwa to na yakin kuma na rigar da kuke sai dai dama ita tana zuwa da rigar ta. amma bishiya akwai wanda ta kan yi tsira ta an kubin laili wannan hari yanzu ga mu a dare bibiyan dare da rana yanzu zai ina rana a gudu yanzu ƙarshen ta in ka bi ta nan haka sai da ka ji ta sada wata nan maimakon da ta yi nan ba nan haka ka bi ta ta zanga kai gabas da Allah ka taro ta can to nan za ka ce yau dai ba za ka wuce ba koma annan kai kana da aiki man ta'ammala halal layli idza asa asa wa adabara والصبح ta تنفس وأسفر وهزم جيوش الظلام بنفسه وأضاع أفق العالم بقبصه وفل كتائب الكواكب بأساكره وأضحك نواهي الأرض بتباشيره ومشاعره فيا لهما آيتان شاهدتان بوحدانية منشئهما وكمال ربوبيته وعظم قدرته وحكمته فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيما لسلطان الليل والنهار فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله فكيف كان الناس يسعون في معاشهم ويتصرفون في أمورهم ينظم تيدي كفن أبو بحر لا ساحل له تنفرق نسمك توحيدي توحيد الربوبية كنا كذا من ينقسم التوحيد إلى من الأقسام tauhidin rububiyya ko da tauhidin uluhiyya da tauhidin wasifatu ba masara ya za ka ji kafin tauhidi nan rububiyya misalin sa ake shi ne mai halittawa mai azurtawa mai talautarwa mai kashewa mai raya an tsaya nan ma'ana ka ci gaba za ka gani a haka amma idan ka zo kafa mai shi a rubuce yadda ake abun ke tafiya lamarin ya fi ka a mutum yanzu ya ka dubi wadda na ce wanda duk ya tsaya ita amulin halar layi idan asa asa yanzu kenan a inda za mu gano asa asa ina lokacin da muke tsallon masarar nan kaga yara ƙanana wasan ce dare fa yayi ta fasa ta yi bacci sauran akwai itatuwan da idan dare ya danno kawai su kuma za su kwanta baki zuma suna hutawa ne ko ya su gede Allah ba Ko komai ya canza a ku, wata ina ya rubo la mahala ka ya lullube yi sa eh, gaskiya ya zo zuwa gona da muke yana daga cikin wazo bai duk da dai duk inda ka je akwai wannan wazo ne amma na zaune a gari bai san da tafiya ba tun da garuruwan balle a ce ma garuruwan da suka yi irin wani ɗan ci gaba ɗin wanda wuta ce ko'ina ba ka sanin safiya daga tsakar dare sai dai kawai za ka gane karancin mutanen wurin karancin mutane amma an haske fitilu an haske tituna ko ina an yi wane ne ko ina amma baka more dare ba can da dare kana bayan gari kuma garin za su yadda a kashe wuta kaga ikon Allah kaga da kanka cikin ka ya tsoro ruwa an kana yawo a gani in kauce wata anguwan lami lafiya wata ba kauce ta lami lafiya ba kaga wani ya Allah ma fitila kai kuma ina za ka? har tambayi ne da bai na ina ni yi to da tambaye ka sai ya ya ya ba za ku likiti. da rana bai ce ma komai cewa ta su? shi ala inna fi zalika la'iba halal idan asa asa yayin da ya rufo wa adabara ko da bashi, yayin da ya bada baya ku duba idan muka daka ko a gona muka je canza sauran daren wani wanda na fila abin da ya sauƙaƙa mu zauna sai dai mata sanyi a zauna muna jiran ranar ta hudu ana nan ana nan ba mu yi aune ba ƙarshe ta sai ga abubuwa mu farka ba muna duba muna duba abubuwa sai ga kawai gari ya yi faya ya yi tsirara ka dubi shigan daren ka dubi faɗuwan daren Allah ya ji kansu gaddari yana zaune a bagadaza birnin bagadaza babban birnin shekari ya gaji da bautan duniya shine shugaban jami'a ta farko ita ya gaji da bautan duniya don da irin waɗannan makarantu hidiman duniya ne wannan na kuna inda kuke yi inda kuke a ta wannan buge buge da kuke ta sai da ku da yara hidiman duniya amma karatu wanda za ka zauna ka bayar da shi la turidu min jaza jaza'an wala shukura zo da littafin ka biya maka ko ana biyawa zauna kai ma ka rike to wannan shine ne eh mu ku dai haka annabawa suke abin la as'alukum alayhi ajra in ajariya da fa ke shine nake ce muku abin da za ku bi yadda za a yi ma Eh shawara ce ba umarni ba idan kana karantarwa eh, kana karantar ofishi kada ka rubu. da a cewar kuna ɗaukaka addini ne na am ka samu wani ɗan wani lokaci ka dinga sadaka ka dinga sadaka da ka. shi da wa'inda za ka zo ka biya musu baka neman komai nasu za ka ga bambancin da wa'inda kake karɓan dubu biyar da wanda baka karɓan komai ladabin da suke ma ba ɗaya ba ne ba ba da suke ba za ka ga an mana wa'annan sun fi ne. za ka haɗa su da wancan da bakin malam sai za ka ga mutum ɗari biyu mutum yana control ɗinsu sun yi tsi maza da mata amma ban da wa'ancan mutum tamanin sai ya gagare ka ba aboki na yana rubutu a aji ba aka yi walima aka gama walima ba shugaban waliman da wanda mata tara kulolin ta ciki ga shinkafa da jos ina musu waka suna amsawa suna menene ana zubawa zuba a zuba sai a yi haka sai a yi haka sai ta zuba a zuba a yi magana a zazzage da ɗin jiwa ne ba ko ya suke yi magana a cikin mata mutunci a yi mata menene ce jirgin hawa da shi na zo a yi zuba sai a samu da jifa a kai a miƙa mata yanzu nan cikin kwakwai mai cin abinci ko ka yi azumi ka sha ruwa ba ka shigo nan ka zauna zai wahala da ɗan kununka ka sha a ce da wani ɗan ka. ko wani daɗa duwa lungu-lungu ko cikin dattawan nan sai ina yin son ji haushi sai ba na bude za mu ji abinci a masallaci sauƙi ya kun lalace ta kai lalace duk da duba guda na kone wanda ya azumi ya je ya zo da ɗan ƙashin kwasarsa da ɗan abin da mai gida suna kunansa mai ɗan dimi-dimi ya zo ka ya saki ƙosan ya yi abu na an kallo shi kip da bakinsa hmm? ya kif da ka kallai yi shiru in an jima ya motsa ya motsa da haka ya halaka shi zai sake ɗauko wani wannan sai aji kuma kun san wata masifan har gaskiya ina wannan siyar in dai karatun aji ne ya tabbatar da kana karɓan dubu goma dubu ashirin dubu ɗari to ba yadda za a yi ka sai ka ga ya sade ya zama daidai da yara yau da ba albarka sai dai a don haka nan duk yadda za ku yi kwanai ku kuma masu karatun kuma karatun da ake irin wannan ba ku ba da komai ba ya fi ba don da mai kuna so ku bayar a ce ba za a karba ba a ɗauko ka ba ce a to me za mu yi maka ce ku yi min du'a ko kuma ce ba du'a ina ke ne ba littafin da na karanta ma kai maka je ka karanta shi shi ne ka biya ne abin da na biya na ka biya wa wani da ka abin ne ni ma kyauta aka biya mu sai mu a biya ma mu kyauta aka biya mana kyauta ko irin karatun da kuka yi din nan an kwatanta karatun mu da naku kyauta ne tun da mu muna karatu ana biyan mu yayi isa wannan shine magana ma magana indijin din nan da duk wanda ke ɗan jaha to shi fa ina bi ina karatu a jihar ana kawo musu kuɗi ana biyan su dan wata jiha ba kuɗi zauna dai kai karatu amma ba kuɗi kuɗin makaranta iri ɗaya muke biya ana dai ta tunanin za a ƙara wata jiha za a ƙara amma dai ba ƙara ba amma dai ko kuma ba kuɗi. ɗan binne shi ma ba za a ba shi ba ya dan ƙauye sai sa duk gaba da aka rage aka wata aka koma ƙauye wata in ya ƙare mu dinga za su muke son karɓi kuɗi ina mutunci ne ga ga ana kan ana kasuwanci da kuɗin sai sai an ga sun ci kuɗin sun tara kuɗin sun da zo da bamu sai mai ta tsina mu sai da Allah ka gafarta mana wallahi ba ku sani ba so ho fara su wani ni ne zan ci muku kuɗi in rasa kuɗin da zan ci sai kuɗin ku kyan ta karau da shi tsohon kawai to kaga wannan amma ba a zagin malamin lauyi ko ba a safai akan sa masa suna ba ko suna aka sa masa za ga an sa masa suna mai kyau amma ka ga wancan wai wai wai man ta'ammala ala layl ila asa asa wa adabara ta bangare wasu buha da asbahi ya dubi asbahi idan ta nafas eh. eh farkon dare kenan shi ya ba da baya kenan yanzu kenan asa asa ko ɗazu sun ɗazu yayin da nake alwalar nan nake ne dare asa asa wasu idan ta nasfasa ya buɗe kamar numfasawa ya yi ga wa asfara ya faifaye fa zama jirgin talani sai ya koma yaren yaki ya tarwa a rundunar duhu duhu ya yi cincirin da har cikin ɗaki daren nan wani nan ya fafari duhu ba tare da abin da kila ina zubar da jini a ciki ko ina wane ne ya fafari dai duhu har cikin ɗaki har cikin ina ne ya tarkata duhu ya yi yamma da shi jirishin Bina fi da kansa daren wa'ada a ufkal alami ya haska fafannin duniya bi kabasihi da harkensa kabasi bakin wutansa wa fallaka ta'ibul kawakibi ya tarwata rundunonin taurari yanzu aka ce maka gari ya waye ina za ka taurari sun mata sun ga wani sun gudu duk sun kace sun yi sama ga haskenan albu bi asakirihi wa adhaka nawahil ardi wato dare dai inda za a samu adibi zai siffata shi wani azzalumi ne haske ya zo ya fasa shi ya tarwata shi ya watsa shi sai ga gari na dariya nawahil abdi musamman da asubahin na karbi itatuwa na wawarwar kafin ranar ta gunduri mutane bi tabashirihi da bisharorinsa bi tabashirihi da yani kawai ka rasa alkan ne kake murna da ni da safe sai ka gani yara suna guje-guje ko in masu rarrafe ne za da yaran rafa ya zo kofar gida ana gwaje-gwaje ‘ya'yan awaki na tsalle-tsalle ‘ya'yan shanu ma na tsalle-tsalle jakuna ma na tsalle-tsalle duka murnan an tarwa tsallu an fasa shi wa bashairihi da bisharorinsa fa ya laha aya ya wa'annan ayoyi guda biyu shahidatani masu shaida biyu hadaniyyati mun shi ina. da su bi ne ai wannan zai yau gari zai wace kai gari na ya isa wayewa amma shi kaɗai ne wanda idan nan na jiya shi yan yau shi yi gobe da za ka ɗauki hoton shi bai da bambanci da wancan illa ya kace ranar farin wata wa kamali rububiyyatihi da cikin rububiyansa aikace aikacensa da karfansa ما انا انا عافي الله شك ها لا ما شك بالله فاطر السماوات والأرض وكمال ربوبيته وعدم قدرته بجرم ايكو ايكو يا كي إيقو كغدا حق كل من ذلك أم فتر تكيد تهي فتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيما لسلطان الليل أركيا تبتروا أينهم يا آه، الله يا البركة تركي وند إسن يهود وانغرانا دفاع وانغرانا ما سو تبتد أركندري مقيما لسلطان الليل والنهار فلولا طلوعها أي بعد هودو وانرانا ba لبطل أمر العالمين ai ba wai rana ce kaɗai take kullowa ba akwai abubuwa da take kullowa tare da su ita kanta akwai abubuwan da take marmasawa ita kanta akwai abubuwan da suke faruwa a ta dalilin da nunan 'ya'yan itatuwa wane ne wane ne wane ne abubuwa dai kila ne aka ɗauki ranar ran da ya ɗauko rana za mu yi labari abubuwan da take zuwa da su da aikin da take a jikin halittu ita ba ma ita ma ba ta sani ba halittu su ma kaga ba sani ba amma halittu na gane wannan abun da rana muke samu ka dubi wanda ikon Allah ka samu bishiya mai girma za ka ga ko ciyawar gindin inuwan ba ta ke ci ka shuka jana sai ka kata ya tsolo tsolo ba ta ba da amfani da ake nema ba kafin a dawa za a gabata abin kirki sai dai mu can wajen mu muna da wata dawa sunanta zauna inuwa ita kuma inuwa ake yin ta gindin tsorowa shirgegiyar tsorowa Dindin bishiya mai ganye in an yi ta ita kuma ita kuma yar inuwa ce zauna inuwa da wannan damar da suke zuwa da ta so ta kama da zauna inuwa sai dai ba mu sani ba ita ce ko ba ita ce ba dan kuma ban da lokacin abu na gajere da wannan da ake zuwa da ita kamar yan na shi wannan hari ko laula tsoro aha la batala amral alami kullihi fa kaifa kana nasu ya kaga mutane Ya sa'auna suna kara kaina su je su dawo yanzu ga mafi yanzu duk wanda kaga ya fitar da gudu ya na haka ya yi wanda ma ya fitar da gudu da uwa duniya ba shi ba ya fitar da nan Kaduna biyu. yanzu shirye-shiryen dawowa gida ne sai mai ɗan kuru je ya gama ɗan shayin sa kafin a watsa wancan dan bude shagonsa kafin wani lokaci ya yi, yana kaffa kaffa yana sarkata 'yan kayansa da zai je gida ya kwanta ya sa'auna fi ma'ashi fi ma'ashi kaga kenan ita rana waje annan hara ma'asha sannan man abinci ne ba ta a zauna a hira bane ba a nemi abinci a nemi duniya da ita a nemi lahira da ita idan karatu kake ba ka da bukatar fitila waya tasarrafu na fi umurihim suna masu gudanar da harkokinsu wadduniya muslimatun alaihi da duniya mai duhu a kansu wa kaifa kanan ko eh, tuhuniyin الحياة مع فقد لذة النور وروحه وأي ثمار ونبات وحيوان كان يوجد وكيف كانت تتم مصالح أبدان الحيوان والنبات ولولا غروبها لم يكن للناس هروب ولا قرار مع علم حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانه وجموم حواسهم فلولا آه، فلولا جؤم هذا الليل عليهم بظلمته ما هدأوا ولا قروا ولا سكلوا بل جعله أحكم الحاكمين سكما ولباسا كما جعل النهار ضياء ومعاشا ولولا الليل وبرده لحترقت أبدان النبات والحيوان من دوام شروق الشمس عليها وكان يهرب ما عليها من نبات وحيوان فقتضت حكمة أحكم الحاكمين عن جعلها سراجا يسأله على العالم في وقت حاجتهم إليه ويجيب في وقت استجنائهم عنه كي مقومة والدنيا مظلمة عليهم ita duniya mai inuwa ce a kansu zillu ko kuma zulmu mai duhu a kansu idan ainihin rana ta fari wa kaifa kana tufrihim haya ina zuwa shi ke ma haka nan yake watan duniya mutulima alaihi wa kaifa kana tuhnihi kaga yadda take datsan amma tuhni min al inda za ka samu suwa ka samu hudu yanzu ko bacci za ku yi hanya yi haka sai ka je wani ya kashe wutar a kashe wutar nan in ka ga ba a kashe ba ana tsoron rashin gaskiya ne ko sai a haƙura da hakken maganin ɓarawo amma ba haka ba ana buƙatar duk kaga yanzu ƙauye zai yi daɗi can gidan cikin duhu can gidan duhu can gidan duhu eh, yan fitilu kaɗan kaɗan an jima duk a kashe ka yi baccin ka ka yi baccin ka ka fito daga gida ka je tsakiyar gona ko gindin bishiya ka yi baccin ka cikin duhu ka samu isuwa dan hmm. ji ba shi ne a misalin dare ke nan da duniya yanzu ya duniya take hmm? ban ji ba musulmatin ba to duniya tana tuhu a kawo yayin da rana ta ba ta tawatsa duhun ba duniya tana tuhu shi wannan tun shi kuma fa'idansa fa'ida ne alheri ne ba karami ba sau da kanan wa kaifa kana ta hamili yanzu ka dobe ne tsuwansu yanzu kowa ina shirin daga karatun nan ɗakinsa zai yi dan bacci har mai shirin kwana a nan yana shirin da yadda zai yi to bari ta ina zai koma ya rafi ta ina zai koma ya rafi ya yi aikin da ya kawo shi to ni ji muraya ba a faɗa da laddatin no shi babu daɗin haske daɗin haske ya tafi amma kuma duhun ya fi ai sa za ka ga ai ko gidaje masu hikima masana abin da shafi tsaro za ka ga fitilu ba hmm, ka ganin fitilu idan ka duba gidan za ka samu gidan sai dai ka ga kwai ɗaya can kwai ɗaya nan kuma gidan duk inda ake gida ya kai tana sa gida ka tafi haka shi kenan da in za ka shiga bayi ka kunna bulon kana sai daga bayi ka shi bulon ka samu haka ka samu haka duk gidajen masu tsaro za ka san da ba sa fitin tudu ba kan gado mu a sa fitila na security a sa fitila na security ce mm security security ko suna fi an ka fita gida suna kallo an ka shiga gida suna kallo amma kenta ba kawai zo ka baka da ya zanta inda ka bi kauce kuma ka taho bai san kai ne ba dole kana tafiya a irin wannan zamani namu ka dinga canza tafiya da canza menene da canza ne miƙe jiki ne yasa ba a iya ba. tun da menene tun da kasan ba a rabu da makiya makiya mutane makiya dabbobi makiya menene ai sai ka sa kanka sai ka wuce gidan da kare yake bai ma haushi da ka iya kai ka jiki gidan karen ƙauye ka wuce bai ma haushi ba ba ka iya lafewa ba ke hmm? ka iya lafewa ka iya takuwa amma in mutanen nan suka shigo anguwa ba za ka je yawan haushin kan ka ba to sun wuce wurin ba a ji su ba wancan ina so ya tabbatar da mutum ne ko ba mutum ne ba ga ya sace da abu na kai wannan bishiyar take motsi ya sa wani yar tsola tare da shi yana takawa takalminsa haka yake da ne abubuwa daga sun shigo sun shigo sun shigo can sai ka ga in makare kare ya yi haushi ya yi haushi wa mutum ɗaya bai ga sauran ba amma na ruwan igala wanda ya gadi eh, eh, gadi ya kai gadi ya kuma can gadi kuma nan bello nan bello ya sani in kuwa bai sani da ina su shuri ciki nan na wanda ya zo mugu ya gama kallon ka da kai da yan kannukan ya gama shirya yadda zai maka amma gidansu haɗa hmm, gulum ijjan gulum za ka an sa ba ja san mai suna ja ba irin dai gulum na al'ada tsoron tsoron na yin sake sa kuma ɗan guda ɗaya kuma inda gulum ɗin nan yake ba kamar da hankali ba ba kowa wani duk suna cikin jiri ɗan gishiyar gulum ya eh, eh, shirya masa hanyar da kake garin wurin hanya ne. Zai gina shi gotar nan. Duk sun baje a ciki. in ka ji ya ce maka nan, to ka shiga tsakiyarsu kana takawa da gudu wani kwashe ka zai kawai wannan ba su niyan kashe ka ɗaure ka suke so su yi da kijiya rawa daga nan kaga dare sirri ne amma haska akwai mutumin wanda ba zai kwanta bacci ba sai ya kashe ba ai ma sai kunna fitila take idan aka ɗauke wuta ya kula fitilan ko ya ajiye kusa da shi kamar wani kazan agiri an samu an ɗauke wuta ya lafiya lafiya zama kaza ka kona ko ta tsakanin wanda sai mutum ya kane ma kallo bacci kake ko ka da in kana zirga-zirga a ciki in kana menene a ciki ta magara ce ka yi wuta sai dai amma ba dole ba ne ba wannan ga wanda dai ba ba a ce addini ne dole sai ka ce ba amma annabi ya ba da shawara a kashe wuta ya ba da labar shawara sai lalle a kashe wuta to ta karkashin a kashe wuta da sauran sai muke samun bayanai bayanai bayanai ta ai annabi annabi ne saboda ka tuhunihimul haya ma'a faqadi ladzatin no wa ruhihi wa ayyu Bari. Wanne ɗan ifere wana ba wahayawa ne kana yujadu wanda za a iya samu ba za a samu ‘ya'yan itatuwa ba ba za a samu eh, waye tsere tsire ba wahayawa ne kana yujadu wa kai kaifa kana tatimmu masaliha abadan hayawana hayawani ba don wani daren ba wannan ba sai ba ga in ka tashi da sassafe za ga kaman eh, shuke-shuke dariya muke yi in yin mata iska na zaga kamar dariya muke yi dariya zo walau la buha ba don faɗuwanta ba lam na sai hudu ko da babu nutsuwa ga ne. wala ma a ilmi hajatihim tare da sun sun suna da bukata ila hudu ilal hudu a samu nutsuwa ka bacci kana bacci idon ka ya buɗe malam kaman an maka sabis waduwil lirahati abadanihim wajibo mai hawa fihim da dawo da ƙarfin hawa ido ganin ido zai da ƙarfi numfashi zai da ƙarfi an tsane zai da ƙarfi ji ma zai daɗa ƙarfi saboda an samu wasu mota hawa sihim falaula ju'umu hada lai in ba don da rufawan wannan daren ba wannan daren ba alaihim bi zulmatihi ma hadau sai da ba su samu nutsuwa ba wala tarbo kai wala sakanu bal ja'ala ja'alahu hakamul hakimi mafin hikiman ma'abota hikima ya sanya wannan dare sakanan ne sakina nutsuwa da tufafi kama ja'alan nahara biya a wa ma'asan wurin aiki Na aka ce rana ta kullu abin nan ya zo to kawai sai aiki walau lallailu wa bardahu ba don dare ba da sanyin dare la hatara kat abadanun nabati jikunkunan tsile-tsile da sun ƙone wal hayawani min dawami shiro shamsi saboda dawaman hasken rana عليها وكان يحرق ما عليها دون ينا قوني أبون دكي أبون دكي كانت زي قوني ما عليها يحرق من نبات وحيوان فكتبت حكمة أحكم الحاكمين حكمة مي حكمة ما في حكمة ما في حكمة في أن جعلها سراجا garara Ya yattalo alal alami tana haska duniya Ya yattala'u wa ya yattala'u alam ne kuwa eh fi wakati hajatihim ilaihi kaga ikon Allah lokacin bukata awa kaza sai ga wurin ya sake zuwa wa ya yagibu fi waqatin ya fashe wani lokacin din istighna'ihim anhu saboda ya wada ya wadace su ko shine aka kwaikwayi dutsen guga ai kaga in ka kunna shi kai guga kai guga ne fiye mutu ka ci gaba da guga ka je can lokacin da ya gama sanyin ya yi ƙasa sai kama kat eh to kaga shi isa to ai wani rana kenan dare da wuni an yi saitin ne daidai bukatar sun an ji ranar shi mai duniya in yi ji zafinta ya kai zafi zai wutar da ita sai aka shirya duniya inda take fida zafin ba zai yawo ba ana tsakiyar zafin na fita shi shi ga dangare ya sanyi lokacin da tsayi sanyi abin da ake bukata sai ta kama zafin daren ya dauki ka gani aka kamar da ke mai kuma wuraren da wannan yake so ne wurare da suka fi a duniya inda rana ce zalla hadari ne inda dare ne zalla shi matari amma wurin da in duniya shi ne tsakiya inda ake samun rana da da dare shi ne mafi daɗi alƙawarin da aka mana mai an ja'ala hasirajan yas'alu'u alal alami dan adam na gafalai shi dai kawai sai zai gara idan dare idan menene in zafi ya same shi ta mita in dare zai ce kai wannan duhu wannan duhu wai na so shi karatu wannan duhu gari ma yi wani mana mutum ke yana abin da zai ke gaban shi ba da ka shi. ya zo alal alamin fi a waqati hajatihi ilayhi wa ta tabace fi waqati eh, me yake da suna fi waqati istigna'ihi anhu وضلوعه هودو وانشي maslahatihi yana zuwa don fa'idojin su gyaruwan su maslahatu wa gaibatihi ranan ya bace fitilan ane li maslahatihi don fa'idan wa sara nuru haske ya zamu wa zulma ala sababihima suna a bisa kishiyartan juna tunda wannan zai kori wannan wannan zai kauda wancan mutawawirina tare da kishiyoyin juna ne amma suna taimakon juna wannan na gyara aikin wannan wannan ba na gyara aikin wannan kai na fi ka da ibon duk da dai Allah ne halicce su haka ba su abu na amma mu ko dan adam wannan ya bata aikin wannan wannan ya bata aikin ko mu lura da dare da rana ma ya ishe gida ɗaya ku zama ko in gida ɗaya wannan ya gyara wannan ya gyara wannan ya gyara wannan ya gyara taimakon kanku kai amma ba wannan gyara ba wannan ya bata anguwa ya kamata a taro a gyara wannan gyara aikin wannan wannan gyara aikin alal akalli ka ya ba ko ya ba ta ya wannan sau inda ya kamata ka sa hannu ka sa hannu inda ya kamata yi kaza a sa kaza amma dare da rana ba su san juna ba kowa aikin sa shi amma wannan na gyara aikin wannan wannan na gyara aikin ba don sun haɗu haka ba da gaba ɗaya babu rayuwa muta'awinina mutadafirina suna tarike da juna tarike don fara lafiya maslahatil alam bisa biyan bukatun wannan halittar wakewa mu da tsayawansa falau ja'ala Allah subhanahu ta'ala sarmada abunda Allah ya sanya wuni tuto ila yawmil qiyamati والليل سرمدا إلى يوم القيامة لفاتت مصالح العالم alherin duniya da ya kuce gyaruwan wannan rayuwa da ya lalace washtar da daruratul ila tagayiri dalika a tsananta bukata ma'ana lalura za ta yi tsanani a wajen canza wannan wa izalatihi bi dindihi wannan an tsebo shi cikin attibiyanu fi a ƙasa da ƙur'an shi mana ibn al-qayyim din ne hmm? ba? Ka duba da kyau. Akwai bana Muhammadu can. Yana kwashe akwai. Ya kai shi wurin wajen amma a ce a samu tibiyanu sai zai ma kala-kala tun da akwai tibiyanu kala-kala wannan na ibn qayyim daban ko nan ba mun muna wasu masu tibiyanu ba amma ba wannan ne ba mun yi irin su ai ba wannan ba ko kuma me ne ke da suna adabu hamalatul qur'an akwai imma an na bugawa na wannan na kakkabe masa ƙura na sake ajiye shi rubutunsa ne ba na zamani ne ba da shi zan ɗauko da shi zan yi karatun to amma ba a gyara rubutun ba irin rubutun da ne ni za na gyara shi da wannan ɗin da wannan duk kuran ba bambanci a da aro ba kwasu kwasu da hmm. tafi kasuwa fadi eh an ce ma an ta ne kai zaka fara mana uku daga sama kana mai akaushi eh ji umu na karanta to to ko ne ne ban gani ba sosai da mai saba kamar an bar su lokacin wurin mana da maimakon an kai shi kusa da ido don ƙarshen layi layi na uku gaskiya duk su ne ni nake ji umu to haka ji su ɗin ma ya kyau jarasin wanda yake ya ko ko'ina ya gwarfana. kamar janyo shi aka yi aka sake shi gwarfana. harakatu shamsi lokaci a hmm? a'a mu ne na uku mu ne sa'un kalle shi da kyau amma ni ji'umu na ce harakatu shamsi wal kamar. motsin rana da wata ta'ammal hikimatahu subhanahu tirtifa'i shamsi ka duba hikiman Allah tabaraka wa ta'ala wajen agawa rana sama وانخفاضها جسم كيو تا كمان تاتا سون إذا كاسا تايد سما إذا نتفاق أكسن أسا يعني بانخفاضها لإقامة هذه الأزمنة دون قوية تتروا عن أدن دوائنا اللوكوتا جري درانا الأربعة أبدو أسامد اللوكوتا خطو من السنة الشكر وما في ذلك من مصالح الخلق da abubuwan da ke ciki na amfanin halittu. Fafifita a lokacin sanyi, ta da hararatu, zafin ta iya ƙafi, a neme shi ma a rasa, ki shamsi shagari a cikin itatuwa, wannan ba shi. Wa ya ha minha mawadu timari, sunadarin itatuwa sai su hayayyafa. wa yakshufu hawa iska kuma ta dado a lokacin wa yansha'u min hasahabu a samu gizagizai wannan yankin su ne masu ruwa lokacin sanyi gizagizai wa yan'aqidu fa yahdathu al ta ke sai ga ruwa na zubowa alladhi ma'u hayatul ardi wa nama'u abadanil hayawani da girman jikunkunan dabbobi wannan bafi wa husulul af'ali lokacin ake samun zirga-zirga aikace-aikace da yawa wal kuwa wa harakatin saba'i da harkokin halitta wa fi saifi lokacin zafi yakhrumu al-hawa wa zai as asimar. sai ka ga iska ta yanke wa ya zajjo limari ko fayan buje ina mai liba wanda ya ko abin nan din ya zama dole sai mun nemo shi ko ina misalkin littafi na bayar bai hmm? baya nan ina kwara shi ma yana kokari shi ma babu dole ruwa ya yi nisa sai a rafu ira a Allah ya kai mu gobe da jini amma wannan da gani ba fayar ba jini ba fayan bujo kimaru don ba duba ba Ya ya'yan itatuwa sai ga sun nuna lokacin zafin nan baka ga mangoro ba ta ne duk lokacin za ana samu wata shaddul hububu ينقعي في كرفي ويجفف وجه الأرض تسكن قفا تمشي فيتهيأ العمل أي كي يشريو وفي الخريف هكا كاكا نأوجنا يسو الهواء إسكا تكنجو وتبرد الحرارة ذافية يفني ويمتد الليل دوكة ذا دريا يخوف وتستريح الأرض أساتهوت والشجر للحمل جايا يا لوكتين tunda lokacin an zo ya sun nuna an kwashe su ko su kawai ake wannan ba maratan saniyata bi manzilati rahatil hamili Allah mai ifu don maka ga ai mai ciki idan ta aihu sai ta kan mota dan nan yayi kwari in ya huta ta zama haka kaga kaman ba ta taba aihuwa ba can in lokaci ya juya sai da ka sake lokaci to haka su mai ita itatuwan suke kamar mutane bainal ne. tsakanin wa'annan 'ya'yan guda biyu fa fi hadhihi al-azmina a wannan lokacin mabda'un wa ma'adu mashhudun wa shahidun bil mabda'i wal ma'ad al ghaibi ah, mai ina ma ne fa fi hadhihi al-azmina mabda'un akwai alaman faruwa wa ma'adun da dawowa kaga ba a fara kaga lokacin aka dawo aka aka cire kasa ta mutu kuma ta aka sake tashi mashhudun wa shahidun bil mabda'i wannan abun ana gani abubuwan da ake gani ne na alaman tashin kiyama wa shahidun da kuma hujja akan tashin alkiyama bil mabda'i wal ma'adi Eh, tashi ba ma'ana faruwa da dawowa algaibi wal abun da ake la'akari da shi dai anan an na ika kamata a la'akari da shi akan waannan watanni ba saurari An na bi harakati hadaini niraini ne. da motsin wannan haskuna guda biyu ta tatimmu masalihul alam kyautatuwan duniya ke kyautatuwa wa bi ya zaharu zaman da wannan ne zamani ke bayyana fa zamana mai idaru laharakati domin zamani shi na wani aune na motsi fassarta shamsiya ra'ayin shekara da ake girgawa ta rana mai kidaro sairi shamsi tafiyan rana ake kilin digawa ake fitar da shekara min nubdatil hamli tun lokacin sa ciki ruwan ciki ila mithliha wa sanatul qamariyya wata kamari wata musulunci kenan muqaddaratun bi sayril qamari ana diddiga shi da tafiyan wata wa huwa aqrabu ila al amma wata ya fi kyau ya fi kusancin rikewa da kiyayewa wattarakan nahu fi ilmi mutane sun hadu a ilin ilmu bi ilmu bi kowa da kowa duk duniya za ka ji ana maganan wasa ba ilimin larabawa ne ba ba ilimin bakake ne ba ba ilimin wane ne ba duk duniya an hadu kan wannan mutum to da kanan bil ilmi bihi wa qadari ke ne wal qadari wa qaddara ahkamul na dai mafi hikiman masu hikima haka ya shirya ta na kulhuma su wa'annan watanni da wannan ranar fi hima manzila kaza suna kaza manzila kaza suna kaza kowannen su a shekara zai fara inda ya fara zai dawo inda ya fara ranan haka watan ma haka watan garbo fi Wani wanidin rana na faɗuwa ta wuri guda ɗaya ba a ganin ta na ta ta'adda huru nan ba ta ƙetare wurin akwai wani wuri a duniya da rana ba ta rike kai lima wasalla ako zau'uha la ako lamma wasalla zau'uha wa shu'a'uha ila kafirin to tun da hasken rana ya kai izuwa mafi yawa ila kafirin min al-jihadi fa kana nafquha amfanin ka sai ya zama yafqadu ka babu shi a can wancan inda babu ita waje Allah subhanahu tulu'aha sai Allah ya sanya kullanta duwala al ardi canje canje ne in ta kullata nan gobe ta canje liyanala nafkoha don a samu amfaninta wata asiriha wata asiriha da tasirinta wurare فلا يبقى موضع من المواضع يزم باب ونوري دغوري التي يمكن أن تطلع علينا إلا أخذ بكسبه في ما سي اما سي ان أمكوك فوقها وتمتابري هو داشي من نفسها وكتب هذا التدبير wannan صارين sai هاي فد da anna waqa'a miqdarul layli aw kuwan tsawon dare wannan hali. ala a arba'atin wa na sa'a wannan abubu na aka fitar da shi awa ashirin da hudu haka mai samun wa ya akuzu kullum min huma min sahibi kowa yana ɓantara daga mai shi ya cika sannan shi idan wannan ya sake ta kan ya ɗiba zai in an wai ya sake kwashe kayan shi domin ta kullum min huma makaran kowanne idan tadda hamsata asharata ainihin shi ne awa biyar ainihin ba a ne ne kai zan kawo da wuri nan asharata ai falau zada miqdarun nahari da tsawon wuni ya karu على ذلك إلى خمسين ساعة هذا مثلا أو أكثر لاختل النظام العالم هذا الدنيا العروشي وفصد أكثر الحيوان دداما دبوا بي سلالة ثم كشرا والنباتي ولون الأفا دابات جفا هكا أنهم كداره عن ذلك لاختل النظام أيضا haka ake bukatar sa tsakakashi wata abtalal masalihu da rayuwar ta wafe walawista wa ya da za daidai kuma babu wannan ɗan saɓanin wannan ya shiga wancan ya shiga da'iman lamaktalafa fusulu sana da ba za su dinga saɓawa ba alati yattali ko alati biktilafiha da saɓawansu masalihul ibadi والحيواني وكان في ذلك التقدير أولا آري والتدبير المحكم من الآيات نا على مومي ما سنون قدران الله والمصالح دا أبو بوان أمباني تا إندا متن يسني تا إندا ما بيسني با نيب ولا وكان في هذا التقدير أولا شري والتدبير المحكم من الآيات akwai ayi masu nuna ƙudurar Allah wal masalihi da abubuwan amfani wal manafi'i ma yashhadu bi anna zalika taqdirul aziz wanda ke nuna maka kai wannan shiri ne na buwayayye al'ali ne kuma masani ولهذا يذكر سبحانه هذا التقدير ويضيف إلى عزته wannan tsarin tafiyan duniya ba shigarta fitanta ƙaruwanta rabuwanta ina jingina shi zuwa gare shi wa ilmihi kama ƙala ta'ala وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وتحايا عليكم masu hankali nisa ra'ani li ulil alba bana wai karata yi ihu akan ta aika ba a'a abu ne da zaka ba ma yana kewaye da kai yana cikin da kai ka tsaya ka duba ka duba ka duba ka duba kai sai ka ce rabba da ma halakta hazan wafi subhan wannan tsari Allah baka halicce shi haka kawai ba kana da wata manufa akwai alama za a tashi don wannan tsarin fara shi aka kamar yadda muke tabu da safe duk wani nan tsare-tsare fararru ne to fararre ko zai tsare ta ku akwai abin da zai biyo baya mai tsarin ya ba da labari ya ce akwai abin da yake shirin wannan tsarin yana da karbi yana da karshe eh, ba ka gani wannan kai ko kai fara mutu wannan ya mutu wannan ya zo cikin gama zuwa idan aka gama zuwa wata rana sai ka ji karshe ana neman mutane tun duniya ko da ba manzonin Allah an nuna maka sai dai Allah bai wa mutane azaba sai da manzoni wannan ilimi na hankali ba mutum azaba saboda shi wa ayatul lahumul layl da wata alama mai nuna kudura Allah mai nuna Allah ɗaya ne mai nuna Allah na da iko Allah yi naslaqun kunna minhu haka muka yi fiye wuri daga gare shi da ga yanzu wannan da ƙarshen ta wajen azuwa ta ganin kamar fiye da yawa haka ka tambayi masu bi da ina alarar kaga in ya tsaga kaga ya tsaga ya cire fatan zai da nama ya fito kamar yaye gudarar yaye fatan akai bargon akai sai ga rana wuri ya haska naslakun na haramin فإذا هم مظلمون شيء قاشي سنة سكندو نسلك النهار Mu zare rana, mu مفيد يروني daga gare shi sai ga shi koma cikin yanzu muna cikin dubu yanzu haka fece da ran da sai gari ya koma haske hasken ma kima a fafa shi jari تجري لمستقر لها Rana na gudanawa da zuwa ga wani matsayinta inda za ta tsaya matsayi daga can ta koma hatta ita wannan tana da kuma wani matsayi ranar albiya yanzu kullum za ta je ta yi sujada ta dawo ta je ta yi sujada ta dawo ta je sujada ta yi dawo ran nan ta je ta yi sujada ta rike ko mata inda kika bullo kawai sai mu auri mu wayi gari lamari har ka ta juye rana ta bullo ta yamma wanda zai zama alaman annabi nuhu wa farat tanuru daga ruwa inda ake tuya kishin ruwa ya kullo daga kishin ta ɓaci ba lafiya yau yadda ake tuya ga ruwa to haka na in ka ga rana ta bullo ta yamma kafin ba Wa eh, waka asil waƙiyar zalika taqdiru aziz wannan shiri ne na buwayayye al'ali to kaga ka dubi fa yau karatun mu na shine mu'tazilawa da qadariya suka kore kadara suka ce Allah ba shi ne komai ba eh, Al'amuru anifu lam qadar da ya Allah ce shi ne taqdi shi ne shi ne duka wannan abun da aka shirya. wa qala ta'ala قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Allah cewa manzon saka faɗa masu ya jakadan Allah saka kai ma mai isar da sako inda suka ne so suka baka dama ka faɗa masu ainihin yanzu ku da takfuru na da ya halakal asa za ku kafin cewa wanda ya halitti kasa a gayan philosophers masu nuna babu Allah masu nuna wannan kasa ga da ya kuma ta ma da farko ba wanda yi ta a gaya masu akwai yanzu ku da hankalinku da tunaninku da ranku da mejinku ku kafin cewa Allah wanda ya halitta kasa ko ne ku ka halitta ta am khuliqat min ghairi shay'in am khuliqu min ghairi shay'in am mumul khaliqu babu daya wa biyu su kai yi su asan nan ita ta yi kanta ko ya aka yi ta yi kanta kamar misali masu kyau ruwa ke yin kansa to ya aka yi ruwa yi kansa in ka ce tururi kaza kai kai yau zurin kai kasan ya kullo daga gargashin kasa kai ka littafi masu tabi'in yi wasu in ya yi kai kai kala kala alba fi yau mai yanzu kafe cewa za ku ga wanda ya kafa ya halitta kafa cikin kwana saboda ma ya ga dama ne in ba don haka ba sakon kun yi da mata ta kasance amma kafar nan duka sai da ya kwana biyu in dai kwana da muka sani ne awa arba'in amma fa duka kayan nan ga dutse kaza ga menene kaza yanki kaza ga afirka nan, asiya ta can europe ta can eh, eh, rufiya ta can bayan wancan asiya shi ce asiya can da ita haka really kaza Australia ta in nan to dan tsibiran dukkan take kwana ya kai ya in ka gama gidanka ka ka yi ko a gina ma gidan a ce kai kaman ko uku ko hudu a waje ka ce kana zan cika kun tuna ramukan mu musa kafa musa kafa ta a nan har yanzu wani na an ka duba yana bukatan kafa da ta ka tudu da yasa kuma sha Allah cikin kwana biyu fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada ku dinga sa masa mataimaka to ai wannan aiki da Allah ya yi da taimakon Annabi Muhammad inna ba ruwan Annabi da taimakon gumaka la ta ko kusa a wannan aiki da aka yi da taimakon shanu masu bautar shanu da taimakon kada ne da taimakon aljanu ne ke ba da yanzu ku ba yanzu Allah za ku sa wa kishiya eh gaskiya ba kyauta ba ku yi wa Allah yan kwamiti ba zai gudanar da wani ba dole ya da su bai shi Allah ba za ku ba shi aiki shi kadan ga ce yanzu shi ya za a yi kwallon kwallon Allah shi kadai zai aiki ai dole yana da mataimaka subhanallah ina Allah ga tambaya tambaya ce istimamu inkari yanzu ko wannan za ku sanya kishi zalika rabbul alamin wannan fa shine mahalicin halittu yahi kuma waye وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أكواتها وقدم فيها أكواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كم قسم عقل وأنا أبي دقنا الله سيسا يدوز رواحي فيها ولا تكاريك الأصل من فوقها دقا سما أتكفيها wa baraka fiha ya sa albarka a cikinta kaga aka sa ruwa yanzu kasar nan duk ruwa ne ran randuna ne sai a kula a ɗaibo ruwa a yi amfani da shi a yi noman rani da shi wa ƙaddara fiha a ƙawataha ya ƙaddara abinci duk ikin can bai zira a can yanzu sai ka duba ka duba a wannan irin ka gaggawo ba ba zan ya masa rayuwa nan ba sabara in kai yamman nan sai kai ta tafiya ina ga kusan kila sai ka je na jaba ga sabara amma kana barin zariya ko kana wajen can inda kai abin nan soba-soban nan za ka ga sabara kuma ba abin ka ɗauko nan ka zo ka dasa kowanne an sa masa abincin da aure kaga nan ba abin da zai yi a wurin sai maiwa kaga can ba abin da za a wurin sai dai shinkafa kaga wannan ba abin da za a yi nan sai ne kama da ga sunan dai a kan mutu addida kowanne da irin inda Allah ya sanya masa abincin wannan ya sanya abincin kowanne a wurin da yake dinna ya ajiye ruwan da ke cikin nan duka duka fi arba'ati ayya in an hada da farko sawa'an daidai da daidai lissa'i na game bincike kaga kwana hudu kenan in an hada wancan da biyun farko da wa'annan hudu kenan a'a ba su kashi da biyu hudu ne ga biyu can ga biyu nan ثم استوى إلى ba. وهي دخان فقال لها وللأرض أوتيا طوعا أو كرها قالتا daga nan Allah ya daidaita zuwa al'arshi ko ya nufi al'arshi eh, yi nufi sama nan fa wajiyar dukkanin hayaki ne lokacin sunadarin daga hayaki tururi ne faƙala ya ce mata da ƙasan gaba ɗaya وبوتو او ان او auka قال فاعطينا sa'ataina فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وقضى هنا هكا يا هالي سبع سماوات من هذا هو كفا سوما سمانا دكا اني سو دكا دكا وجن غدا اما في يومي كدو بيتكين امواري دمك شكرا سيما دانا شكرا sashi sashi muka dinga yi wanda kowa ya ba da iya karfansa ya ba da kuɗinsa ya tuɓe ya yi aiki samawatin fi yau mai wa'awaha fi kulli sama'in amraha ya tona lamarin kowace sama abin da zai gudana a fama ta kaza kaza a fama ta kaza kaza a fama ta kaza kaza yi ma da karikitan kayan bukatan sama wanda Allah ka ya san a kwana da nan wa zayyana sama a duniya bi masabiha wa hifza muka kawata saman nan ta kusa kusa ba wai haka wa'annan kamar su ne na bakwai da wani ne can rufi ne aka yi dakin ne fatin taurin dakin yan sama wannan kafin a bulla can tafiyan shekara ɗari biyu ba wai ma'anawi ne ba eh, shi ne mala'iku ne a su ko ina ba a iya gittawa to saboda haka nan me yake da suna aka yi saman nan aka kawata ta da fitilu Na mala ga taurari ga wane ne sannan akwai wani lantarki bai gitto kana gitta ce, kana taɓo shi wuta ce za ta tashi kirsan lishayafi rujuman lishayafi ذلك تقدير العزيز العليم وقال تعالى فالق الإصباح waje ana laila tsakanin washen tsawon kamara hosu bana da alika ta kadirul abubuwa alibi Allah shi da ya fali kula isbahi ne bude a subahi wasu buhi idan ta nafas waje ana laila tsakanin ya sanya dare da tsuwa wurin hutawa kuma idan da mutum zai bi wannan ka'idan ta Allah malalamun sosai sun fi masa kyau sai za ka ce fiye rayuwa fiye tsarin ah, kwanciya irin ta annabi dawo a ce mutum ya samu farkon da ka kwanta kai da cin daga nan ka tsaga ka yi abin da za ka yi wajen kan kusa da ƙarshe ka sake kwanciya to idan ka tashi to za ka tashi sayau ba za ka gudu aiki ba amma daren ya tafi a banza wai sai da safe kuma ka kwanta ba ka kwana bacci ka saba ka'ida da safe lokacin ake raba arziki kamar yadda Allah ya faɗi da san safe din nan suka ce ka ake ma kama fara amma wannan nasu da hausawa amma bacci to in za ka yi ka tsara ka irin tsarin dawudu annabi ya yi da tsari kuma ga ga ya ce fabi hudan homo kusa dai ya tsarin sauke yake shi ne za ka ga in ya fita yaƙi ma baya gudu baya cin abu sai ya sana'an hannun bai ci abin da kaga ya ci na abu na ɗinsa sana'an hannun sa na yake ci ya laita na na alamu ba za mu ce kawana ba tatta mu karan na bukatan wannan ilimi makeri ne sannan kuma yana da dabbobi wani ne ake yi amma kira ya fi ƙarfi sannan kuma yana sana'a da yaƙi mayaƙi ne general ne wa yake magana general shi ne ya kashe jaluta aya daga cikin dakarun ɗaluta ne wa katala jalu na wa katala ɗaluta eh? wa katala da jaluta isan da aka ce ko ina fa'ilin ila mafa'ulin yake waka tana dawo zu jalu ta ake tonan da an yi kan kai Allah ya sauke ki je ga Allah ba zan kisan kai da kafa gano wa kake shi ciki Dawudu ne shi jalu to sau da kana haka aka sanya da yake da suna da mai laila sakanan wa shamsa wal qamara subhana rana da wata ko ƙididdiga ne wancan su ce shamsiyya wannan su ce kamariyya ذلك تقدير العزيز العليم فهذه ثلاثة مواضع وإن ورير أكون قاسم يذكر فيها تقدير حركات الشمس هنا أنبت سياسي معنى عين موترانا والقمري wal wal da jikunkuna kuma da suke sama wa ma shau anha da abun da ke tasowa daga gare su kana min is zakri wa ilmihi shi ma dai at-tibyanu qur'an an gama su kuma haka zan nan za mu kwanko alaikum salam nam chaina ai ban kawai shafi ba da arba'in ba da tsaya ba na sama ko ƙasa to daga farko to yanzu me ya wurin eh, eh ya ka duba me ya akwai nonon ba an yi sa'a bayan kama da gaji ya hutar da ni dubowa bayan zuzu amma kan ku yadda da akwatin nan nasa wata rana zai faɗi ba daidai ba hmm? ina ake da wani ya faɗi ta a cikin wani abu a faɗi a waya ne amma daidai dai aka faɗi gaskiya bayan zuzu eh, dama na ce muku wannan wurin nan dole akwai mun amma dai ka a gyara sai mun duba da yanzu ana iya gyarawa tunda daga na raja yanzu na amma dai duk da ka dai a gaishe ka dai an yabe ka dai ɗan kaɗan kaɗan ɗari ɗari biyar da arba'in nan na ɗari na al'arba'a eh su ne zafi da sanyi zafi da damina su ne waye da lokacin lokaci kaza ake kaza lokaci ake kaza kaza lokaci kaza ake kaza ya ga ya faɗe su a hankalin ka bi su za ka yi dubu su ba ka duba da kyau akwai na'am sai gobe an zo ka duba ka sai ka gama duba ba ka gani ba Allah zai mai tsawo wa alaikum Mm-hmm. Mm. Ah, wannan mai sauƙi gaskiya ne na je wanda ije lahira ne zai kama labar ba ma wanda ije lahira wanda ya dake lahira ne ba da labar saboda haka nan wannan abu da nake faɗa muku tabbas ne wanda ya halicce su da yake ba ku labar sannan wanda ya je ya gani kafin an je da annabi Muhammad ya ga komai an zagaya da shi can an yi dukan komai da shi can sannan ainihin ai kaga nan ga suna barisa suna da bukatan a sanar da su Allah na farko kaga idan su sai dai amfani da irin wannan halittu menene ana sanin Allah bi ayati ayoyi da halittunsa wa makhluqati akbar ma tara min ayati Allah as-sama wal ard wa kaza wa kaza nan zaka bi haka gamsar da shi Allah da wa'annan halittun da kuma ya aka yi hankin ruwan na aka yi dodon ku na yi ruwan ya aka yi aka yi kaza ya aka yi kaza da nan za ka bi shi ne rububiyya suna buƙatar rububiyya ta su jama'i eh, to sun san Allah to ari kai kaza annabi Muhammadu annabi ne isha ko shi yi bayyana ai annabi Muhammadu kawai halittar ma tana nuna maka shi annabi ne halittar sa wani na sai yana ganin fiska sana ce wannan ba matsari ne duk wannan kila ba shi za a kama na farko dai akwai ƙura'ani in kuma ba su buƙatar ƙura'ani za ka diga kallon su waye ne kake magana su masu ilimi ne ko jahilai ne saboda haka annabi yana da haya haya ta fi dubu ɗaya yan zamaninsa da suke tambayan shi da ainihin ce rana ta sako ko wata ta yi ya sako suka gani za a batta sai an haife ku tukuna wannan maganar ku tambayi duniya da baki da ku tambayi musulmai ku tambayi kafirai an yi ko ba yi ba ku je ku shiga littafan tarihin duniya za ku gana yi sannan shi ne wanda alama ana yana hawa kan ku tattara yana ba, sai ya sauka nan sai ku tattara ya kama kuka ƙato ne ku tattara ya kama kuka irin kukan rakuma ku tattara nan shi ne bai shiru ba sai da irin gumin shi yana runguman shi ya kama tsawa irin yadda yaro ke shesheɗawa daga na ya shigo ke roƙonsa ya yake tambaya sai ya kake so a dafa kaka ci gaba da yaya ko a dafa ka aljanna yake a kan aljanna yanzu yana can ikin aljanna an ka je aljanna sai ka nemi ina ko cikin da nan da annabi hudu ba kai don dai guda ɗaya ne ba zai zama ko aljanna sa ko shi ba guda ɗaya ne sai ka je kallon shi na san ka taba ma insha Allah har da Allah ba mu aljanna annabi ne aka zo da ruwa ko misalin ruwan bai fi mutum ya san shi ba a kasko a ɗan ƙaramin kasko aka zo aka zama aka kace ya rasulallahi babu wani ruwa fa sai wannan ya ce to shi kenan in ya ƙare shi kenan ke ta kusa kuɗi ba ku yawa ya sa hannunsa a ciki aka daida wajen mutum tamanin suka yi alwala suka sha uku in ba annabi ba ya yi haka duk annabin karya Allah zai tozarta shi shi ko annabi ba taɓa tozarta shi in ni ce a yi kaza ga wajen yaro yana tafiya a dutsen dutsen sai masa sallama akwai lokacin da wani ya farauci ya dawo daga farauta kaga mutanen ƙauye ne ko masu kada masu wane ne wani na ɗauke da zinya na amsa rai rai mautu alaihim wa la salli اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجللنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا ورب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله